kuma amincewar ki ita za ta kawo wannan soyayya wannan soyayya Allah zai kai mu lokacin da za a yi wannan abu ne eh, cikin gaggawa to kai ba ka tsaya ba ka gani ne kai ka tsaya rocan kyallaro ka ga mai kyau ka gaba da kyau ka inda ka yaƙi kyallaro maka inda ake so ka hau Allah za a mai Ni na sa, ni na ba sai yanzu. Yanzu sa ba take ne ba. ta Ni ya Da ban da ki da kika kori kori mai yana nan kori mai gaba da kina da sabulun ina da shi Allah ga tsaya kai na aji ina da sabulun yanzu tsaya ki gane ko yanzu Allah dan Allah tsaya a matsayin ba ko sai shi da tukuna za a so ki ba kowa ya riga san kori dai ko da ne da ake sa a cikin abinci wanda ake fiye ke sa ɗan shi abinci ke sa daɗin abinci. Eh yau zan yi magani. Kin daɗi kina ma iskata ma daga yau za ki je. A'a ka bani. Allah ka bani. ni. Matan nan ba ta san da bawo. Amma kan na maka. Hello? Hello? Yawa. Isata? Kai ne? Da Allah I need tukun Eh, guda biyu. Wata yarinya nake so a yi min disfilin ɗinta. wai na lalace bai da Allah wai wai ki da Allah kan ce mai Allah kiyaye ne global call na ke global call yalla bai zo karo ba tukuna za a wuce kawai ke to cewa na ya kai mun connecting daga Abuja. Zuwa Kano. ina zuwa ina yana kira ina zuwa